Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya dai ya na ganki haka yau lafiya kuwa? Ba komai. Hawa za ki ce ba komai. Kina cikin wannan yanayi. <laughs> Amma gaskiya ka ban mamaki da kasa gane abin da yake damuna. Shi da. Wallahi na kwaso yunwa. To, kaga sai in kwaso ma abinci ka ciki na. ya kamata to ya karatun mamana in ji dai babu wata matsala ko? To, ikon Allah, yaushe? A'a, to Allah shi ba da sa'a, Allah ya sa'a ya sa'a mana. Eh, na'am, ina ji. Kamar nawa kike da bukata? miliyan ɗaya ta yi to shi kenan zan miki transfer yanzu nan insha Allah adalla ga ta nan ita ma maman naki tana ji to ta tana ansawa tana gaishe ki <laughs> sai da safe <sighs> miliyan ɗaya fa na ji kana cewa alhaji eh menene haba alhaji ya yarinya tana makaranta za ka tura mata kuɗi miliyan ɗaya kuma ko ka tambaye ta ba me za ta yi da su ba ka tambaye ta ba. To menene amfanin tambayar ta ta? Saboda duk abin da mama na ta ce za ta saya da kuɗin kin san dai ba hana ta zanyi ba. To dan me zan tambaye ta me za ta saya? Amma Alhaji yaushe yarinyar nan ta tafi makaranta da har za a ce kuɗinta ya ƙare. Lokacin da za ta tafi ma fa Allah kaɗai ya san abin da ka bata. gaskiya alhaji ka gyara tsarinka akan yarinyar nan ni dai duk abin da mama na ta ce tana so ko menene shi kin san sai na samar mata da shi in ma ba ni da shi ko ina yake sai na siyo mata shi to menene amfanin bata lokacin kina bata yawon gida bai saboda kin fi kowa sani a duniya cewa haka nake tsakani na da ita Allah kyauta ya kyauta wanda ya faka wa alaikum salam wa rahmatullah sale eh, eh, alhamdulillah canayi ya kamata fa mu bi sahun saƙon nan gobe ko <laughs> to me za a fasa <laughs> eh <laughs> to haka din ma za a yi Allah ya samu dace sai to Allah ya kai mu gobe Allah ya kai mu gobe ah ya sanyi dare ya dare ya dare to wai a maimakon mu tafi gidan kai tsaye me zai hana aiwa hawa waya ta ba da lamba ta turo in ya so sai ku yi magana maimakon mu ce mun tafi gidan kai tsaye wannan ma shawara yawa ya dare na Fiyar a kashe wanne. A kashe? Eh. To mu dan ba da awa ɗaya. Wacce awa ɗaya? Mu nufi gidansu kai? Miliyan ɗaya nake da ita a gidan nan dindi. Ka san ko ba shimfiɗa fuska ba har ta tabar masu yana gani. Ya kwana kawai mu tafi gidan. Tashi kenan. shigaggi wancan gidan wancan ka ce wai ana wai mai gidan yana nan kaga ka ji da kyau wai mai gidan yana nan abin da ka tambaye kenan maza to yanzu idan kuma ya fito fa a'a ya fito ba irin aikin wayar nake yi ba eh. sai a nemi cikin gidajen da nake ki ne ko dan irin tubai dirin nan ne amma ka masa a ce masa wayar Allah ko da in yayi ko zan sake ni ga wayarin nan ka bashi kan za ɓace mai mata naira miliyan guda ba ƙaramin ɓanna za ta yi a gidan nan ba ai ka san kuɗi hmm. shi isan ya muke neman su da mu huci ta kai gaskiya ya ba nan ah, to ba shi ba shi naira ɗari akwai akwai ɗari wurin eh akwai ɗari eh wanda sa aljonka maza tafi wasa ni ma din ina zuwa ni ma ni ma zan je wasa ina ina za ka ina zuwa ha ah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye? Alhaji Sammani ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Lafiya kalau. yarinya wallahi ba karki karki firgita ko ba haka ba ya kamata ki gane irin kaunar da nake miki baiwa Allah dan Allah kai wani irin fajirin mutum ne anya ka san daraja aure ko ba ta nan aka haife ka ba wallahi ni ma din ba haka nake ba kawai dai saboda irin kaunar da nake miki ne shi isan ya ce ga na kasa hakuri amma don Allah don annabi ina so ki tsaya a hankali ki fahimce ni ba zan taɓa fahimtar ka ba saboda kai ma baka fahimci ubangijinka ba kuma bari in gaya ma duk ran da ka sake zuwa kofa gidan nan wallahi sai na sanar da yan gidan rediyo duniya ga baki ɗaya sai ta san halin da kake ciki kina ji ko wallahi bai wa Allah ni ma din ba fajiri ba ne ko ba haka ba amma yadda ƙaunarki ta ɗibe ni shi isan ya naji ni dai ba zan iya haƙuri ba ke bai wa Allah a shirye nake da in ƙara miki wani abu akan abin da na aiko don dai ki kashe aurenki ni ki aure wannan shine maganar gaskiya baka da kuɗin da zaka ruɗe da shi inda kana da kuɗin da zaka ruɗe da shi da ba zan mayar ma da kuɗin ka ba dan haka ina son ka bar kofa gidan nan kafin in tara ma mutane ban gane kin mai da kuɗi ba kuɗin da ka turo a kawo min na kira Hawwa'u na bada ta mayar ma ita Hawwa'u eh saboda baka da wani kuɗin da zaka ruɗe ni da shi ita Hawwa'u kika bada to shikenan ba damuwa ba damuwa nagode to in kai eh, sale akwai matsala ka bar mata kuɗin kuma ina kuɗin wai kaji shashashas wai hawa'u ta kirawo ta ɗauki mai kuɗin ta bata ta baiwa hawa'u eh. wai ita ta san inda nake miliyan guda ƙwarai da gaske mu je gidan su hawa'u ta ta wai ai ta wacce ta san inda nake wannan irin eh, shashanci ki ɗauki miliyan guda ke ke ke ba ta gara bace kaga gidan a kulle shine ba. abin ya bani mamaki kaga ga wani mutum can zaune a kan benci Allah tambayo min shi da Allah ina mutanen gidan su ko sun yi tafiya ne Salamu alaikum. na gajiya ya gida ya hutawa alhamdulillahi ah ina tambaya ne mutanen gidan nan wannan gidan sawa kenan yawa hawa sun tashi sun tashi sun tashi yaushe jiya da yamma to ina suka koma na ibawa da Allah na ibawa wajen ina ko zaka kwatanta mu a'a ban sani ba wallahi kawai dai abin da na sani ta faɗa wa matata za ta dawo gobe za ta ƙarasa kayanta da ta bari eh, lafiya ne ko ah lafiya lau lafiya kalau to na gode na gode Sale, ya aka yi? ai sun tashi sun tashi wallahi wai sun tashi kenan ta gudu da kuɗin idan ma ta bata kenan a'a ta bata ai ba za ta yi mata ƙarya ba alhaji wallahi za su iya haɗa baki a ce hawa ta gudu domin su raba kudin ba za su haɗa baki ba sali duk yadda aka yi karima ta ba hawa kuɗin nan kani ni fa wannan gaba ɗayan ta dama ni ban yi daidaita ba tana da garin tana da ruwan marasa gaskiya eh gaskiya ne salamu alaikum wa alaikum salam kai ya gida na da sani da zuwa kin kusan wani abu na ji ƙarshen alheri to ai gashi nan na gani a fuskarka kin san alhaji sammani mai dala ya dai dama ka san shi san shi ba ya dai kira ni ne a waya waya kan zo ofisin same shi yana so yi magana da a gaskiya ni ina tsoron manyan masu kuɗin nan kar su je su aikata ma wani mummunan abu kar ki damu kin san ba kowa bane yake aikata mummunan abu kin ji ko ni kawai gani yake kamar wata dama ce ta zo Allah ya sa haka ne amma wato ba da ma ina ta kokari neman hanyar da zan gabatar maka da irin abin da nake bukata a gare ka na kasa samo wata ko in ce madidiciyar hanya da zan saka maka sakona kawo kai mun bayani dama ce nake so in baka da za ka mallake naira miliyan biyar naka na ƙashin kanka ina jin wata rana ne ina tafiya akan mota na shawo wata kwana sai na ci karo da wata yarinya tun da nake ban taɓa yin karo da yarinya da ta ɗauki hankali na kamar ta ba to ta yana shigo cikin wannan magana kuma alhamdulillah naka bani da kanwa ko ta yar uwa da zan iya cewa zan baka za ka iya taimakawa ba don komai ba tun daga ranar da na ga yarinya nan ina gaya maka ba a taɓa yin daidai da sakon ɗaya ya wuce ba na tunanin ta yanzu ta ya zan iya wa wannan alhamdulillah wannan yarinya da na ci karo da ita matar ka ce matata amma har ka iya tattaki ka kira ni ka ce in zo in same ka saboda ka tattauna irin wannan magana da ni akan matata kamar da na gaya maka dama ce ta zo gare ka zan baka dama ka sake ta ta ka kusan baka miliyan biyar ka sake ta saboda samun aure ta sai kai amfani da kuɗin ka kai ma ka je ka aure ta kwanta maka kana tunanin cewa kuɗi za su iya sawa ka sayi soyayyar ta miliyan biyar fa na ce ba ma sai idan baka san menene miliyan biyar ba ina tabbatar maka da cewar naira miliyan biyar idan ka shiga kasuwar 'yan mata da ita ba ma a maganar kasuwar zawara in ka shiga da kasuwar 'yan mata da naira miliyan biyar wallahi sai ka darji alhamdulillah tunda in har na shiga kasuwar mata zan iya darjewa ya kamata kai ma ka shiga kasuwar mata ka ɗau miliyan biyar ɗin ka darje abin da kake so ai abin da nake yi kenan ba banza zan taya ka ai soyayya ta fi wannan kuɗin da kake magana kai ya kamata ka san wannan ka san miliyan biyar kuwa kar ka yi wa kanka ganganci dama ce wallahi yake ba kar ka yi wa kanka wannan sawarwarin Allah ba da masi oh yes soyayya da ke tsakanina da matata ba kai saka tsinka ta ba balle haka mallake ta ka ji ko soyayya kai ka sake mu wannan magana soyayya nan gaba ko a hanya ka gani ka tare ni ka sake gaya mu wannan magana wallahi ran kai dubu sai ya baci soyayya wannan ya zama karo na ƙarshe yanzu kai haka na quantifying kana auna soyayya da naira miliyan biyar to a rashin soyayya ne sai yanzu baka da kwanciyar hankali da yanzu ma tar da kake da ita a cikin gida tana nuna ma soyayyar zaka fito kana neman wata inda za a tabbatar ma da cewa soyayya ta fi kuɗin kenan ga kuɗin amma ba kwanciyar hankali Eh, eh, kaga to ji zan kara maka miliyan biyar ya zama miliyan goma badamasi masi. wai yanzu samarin nan ne dama haka haka suke wa soyayya ne ko miliyan biyar ai al'amarin mutumin ya bani mamaki na ɗauke shi mutumin kirki ashe mutumin banza ne wai ba kira na yayi saboda ke ba dan wani aiki ba hmm? a wani hanya ya je yana son ki ne ya tsaye bari da ya bincika ya gani a ina kike ya gano inda kike ya gano kina da auren kuma ga mijinki to ne ya neme ni in je saboda wayar siye ki miliyan biyar a gurin to yana tunanin cewa ko ka sake ni zan iya auren sa to ni zan sake ki ne akwai wani abu da za a nuna mana na duniya da zai san sake ki ai kin fi min wani kuɗi sannan kuma na fa san cewa Allah ne yake azurtawa ko da an ɗauki kuɗin an bani idan Allah bai kaddara zan yi arziki wallahi ba zama kuɗin zai gaskiya ne na ji daɗi da wannan halaccin da ka nuna min da ka yadda ka sake ni da rayuwata za ta kasance cikin kunci da ɓacin rai ba zan iya rayuwa da wani mutum ba face kai na gumace in rayu da kai cikin talauci da in je in rayu da wani mutum don kudinsa. ki kwanta da hankalinki ma babu wata dukiya za a ɗauka a baki da za ta san saki kin ji ko saboda haka um, sai ki taya na addu'a kin ji ko idan Allah ya sa ya samu da ake so zan karɓi wasu ɗan kunan ne kakka damu kanka idan har baka samu ba ba wani abu bane insha Allah za a samu inda aka biya mu to shikenan Allah ya yarda amma sai na dauke Ana mashi? Kana mamaki ko? Kada ka yi mamaki domin soyayya tana saka naci. Alai samani, wallahi zan kai kara. Eh, akan me? Akan na baka miliyoyin kuɗi kai ka ki karba? A to a shirye nake dinga kara maka, karkata. Zan kara maka. Kaga matata ta fi karfin kai ka mallake ta. Ka gane ko? Nan gaba kuma idan ka dame ni da irin wannan, ina tabbatar maka cewa zan tara 'yan jarida tona ma asiri watsa ka a duniya a san waye kai to sai me dan duniya ta ji amma ka sani mutanen da za su zage ka sai sun fi waɗanda za su zage ni yawa ba da ba dan komai ba saboda mutane sun san irin wahalar da ake sha kafin a tara miliyoyin kuɗi kai ko ana baka kana kin karɓa haba ba da biran naira goma kacal za ka saya da takardar naira biyar ka azurta kanka da matarka amma kaki a tunaninka kenan kuɗi shine komai. to ni da matata auren soyayya muka kuma muna son junan mu kai baka san shi tsakanin mu baka saka ba yo ai ni ko na san darajar so saboda ina zuba miliyoyin kuɗi dan in saye shi wallahi baka isa ka same ta eh haka zaka faɗa saboda ba kuna abu ke damun ka hasada da kishi da kyashi su suke damun ka ba dan komai ba ba da masu kai kasancewar yarinyar nan a gidana za ta fi jin daɗi fiye da gidanka amma hasada ta hana ka ka bar yarinyar nan likafanta ta ci gaba a gidana kai ka san likafanta a gidana za ta ci gaba amma ba a gidanka ba babu wata likafa da ta dace da matata illa tare da ni da ita kuma baka isa ka shiga tsakani ba ka sani ko ka ko ka so ina tabbatar maka da sai na aure matarka ni kuma ina tabbatar maka da cewa ba ta kuma likafa mu zuba mu zuba an ka faɗa ɗin kuma na gaya ma baka san me kake ba baka da hankali eh eh na san na san ko eh. kai kuma rashin hankali ne da shiriri ta suke damun ka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 alibira gaji gaji a bayan kanta su gaji ta ai da take ne hello ya ya eh, to ba to ba ni ba ni ta ga mata wau kinga ba haƙuri za ki bani ba hawa ni ba haƙuri nake da bukata a ki ba wai don